zulmatul qalbi kaga wannan akwati akwati irge yake yi na nawa kenan kaduwa kaduwa wala wala wanda komai aka zafa lera ne an yi na ka da hankali guda hudu ne wane ne hada ai kana kallon shi bai sai daga mudun su kusan kake ruwa da sai daga mutu shi yana da sun buɗe ne kai wani nan kasa mai shi wannan sai da da aka kore gara wannan ya buɗo wannan kuma ina magana sai kasa kunne ta san kuma ina kallon ka ya kare inda ka kalli wancan to na fa ka alle ko kafin a buɗo littafin zai zo mafi zulmatul kwan zunubi na haifar da duhun zuciya za ka rinda zuciya ba ba ka ganin abubuwa wa minha daga cikin illolin mene zunubai zulmatul duhafa hafi qalbihi irin wani duhu da mutum zai dinga samun a zuciyarsa hakikatan wannan duhu na hakika hakikan duhu ya hissu biya mutum na jin duhun tare da shi don za ka ga tunanin mutum kwata-kwata ba a jere a ciki duk abin da ya sai ya yi magana za ka zama matsala shi ina magana za ga ake duk abin da ake man ba na manan بها كما بظلمة الليل البهيم كما اليد زي قرد تدفو يدري إذا أدله إذا إذا دل همة إذا دل همة لو كتن ده ظلمة المعصية لقلبه dubun saƙo sai ya zama a shiga zuciya ka zulma tilisiya tili mafarki kamar duhu shi da ganin sa fa inna ta'ata kamar yadda ka ga wannan saƙo na kasancewa duhu ko mutum bai hango abin da ke gaban shi bai iya ganin abin da ya dace to haka fa inna ta'ata nurun a'a da Allah kan zama haske sai ka ga karfe da mai da ci ba ko ba amma magana sa wace zai yi za ta ganta kamar zinariya wal ma'afiyar ko zulmatu wa kullama qawlati zulma idan lokacin da duhun nan yayi karfi izdadat hayratuhu ruɗewa sai ka ga ruwa yanzu ai ka ga kenan ba zai taɓa yi ba mu kai ne muke hange mashaya su taru za su sama mana mafuta a duniya ko za su sama mana mafuta a najeriya mashaya mazinata sun zama su yi tunanin har hargitsin da aka shiga ciki wanda mai yiwuwa ma aka tashi za a yi mitin samar da mafita sai an zube kwallaben jiya? sai an haɗo da ‘yan mata a ciki sannan kuma sai tunani su kawo mana mafuta hali wannan mafita shabihatun bil mustahi sai dai canji ta iya canzawa daga wannan azaba a koma wata azaba an canza bama-bamai da ke a yi abinda buma bumun na su kai su ne ake yaurin kidnapping na wannan an tuka masu amma wancan tsiba duk mai hankali ne sauraron jama'a ba gidan rediyo ba ya san akwai abu a kasar nan ta ku babu mafita sai daga Allah maimakon a ceto yanzu a nemo wani canje a za ka ma wani canjin ƙarshen ta wani abu za a ka canzawa da wani abu tun da zai zuka kan ba su canzawa ba a yadda za a koma ga Allah ya yi mana mafita ya gyara mana wannan abu in an koma ga Allah ma wani abu ne bishirihun bil ittihida ibillahi ya sa masu malam umar da su malam gaza ce su kada ne a gaya wa duniya su yi kuno Allah kawo canji a haka a ce musu ku daina shaye-shaye ba ku rufe wuraren shaye-shaye ku rufe wuraren zinace-zinace ku daina eh, cin hanci ku koma adalci ku koma kaza ba a gyara wannan ba kuma suna ta dinga kunuti shi kenan kunuti sai ka zama lafiya amma mu ji ne na bugu mun ji mun gani amma dai abin da Allah yake mana wani abu mustahi wa kullama qawiyat zulmatu yazdadat hayratu hatta ya tsafi bidai har ya kama ya fada cikin bidiyoyi wadda lalata da ɓace ɓace kuma wal umurul muhlika da abubuwa masu halakarwa wa huwa la yash'ur shi kuma wanda ke ciki yana da sani husina suna ya zama ma yake nema a yi ya yi kokari sa'a ma kwakwar da fi zulmati bi zulmati lai kamar makawon ya kashe za mu yi maganin ka yau a kai a cikin da ke cikin zuwan dare eh, fa'ar makaɗin magana ce ce duk da kawai ya dai kalar yaro

ya ga lalace saboda su nufin sayayya wa jami'in ne za ka ga alama fa'ida sun ba takawa daga nan zaluncin nan zunubin zai ga ƙarfi hatta ta alwal wajaha daga ido zai gane fiska da ganin fiskar mugu ta fita da mu labarin zuciya a tambayi fiska idan ma dama ka sai a kalli وتسير صوابا ذات رمضان في الوجه حتى يراه كل أهل خذ فريني أقول فريني نبيك قال عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء ضاء نادى حسكي إلى حسكي في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق أقوي يلوان صار وقوة في البدن لا أنا بعد العافية yana ba da wa mahabbatan fi qulubil khalqi ta'a ga Allah na sa farin jini نقطة وإن للسيئة سوادا ذنوبنا طابت في الوجه وظلمة في القبر بدوك ما جاء والقلب أن والقلب في القبر والقلب ووهنا في البدن ساقم ألا ما بعد وانجكي دولي kwakwarkwacewa sosai sai ba ma'anawi ne ba yanzu za ga ɗan shekara saba'in malam saba'in kan zai zauna ya tashi da kyau da ɗan shekara ɗari na guje-guje mace ɗan shekara saba'in yanzu an ka ganta ta kwasa mai ta zo ta ro ta jike mana ka zama min da kasar a jika tsumma amma da sai ka ga ya shekara ɗari ɗari shekara kuma da eh, eh, eh, sami shi shekara da nawa ba fi shekara da zuwa zai ka yi yanzu tana kariba ba a nan wai ta zauna daga mai dugu da ta zafi ita kawai tana son ta zo ka zo daga Allah kai aka kira wani sai zo su wani mala jatumin nan tana magana hangaran hangaran take magana ka zauna da kanta ta tashi da kanta in ba ka hankali ba da ba da idan jikin ya tashi na za ku ina bu sau biya ka karɓa ta allura sai ka je kana ba wa masu ƙwaƙira na je kira har wani shi ne ke takakin kawo kamar da kyar kai ka kwashe muna mushe ai sun kusa shan ruwa na bayi kaɗan ya rage amma dai zai ci gaba da tare da ruwa lalle shi ne mutum gona wata rana da ya yi shan ruwan can ana yaro karamin wanda zaka yi ga kwana kwanan na ka da ka taba daukan shi amma yanzu kawai ya jike kai kake kawo bai akwai magana a zuka wa ba fil badani ka duba ana babu labarin tsohon kawai da jiya a kan wannan abubuwa ba za ka fanshi ba sai mutum na kan jaki wai ya tura kafa ɗaya ta shigar ƙasa a zai jiya ne rai da yake cik a ƙasa to hannu suna masa ta in yi ɗauka ɗaya ƙafa ƙasa da yake ta ga likafa ba da sarar duka mai ta kama in yi jiya kai ta shekara ta faɗin da wani ba ka sai Allah ya mata wannan abin da kake ita to ba zai gafa wani mun tsare su muna ƙanana gashi Allah ya tsare mana su muka zo kafa ba a zuwa da ita gidan gulma hannun ba a taɓa haram da shi ba a menene sai ka gari Allah ya sa wa mahadin filibbar wa na kasan firliski da na kasa wajen samu wa banka kasan fi kulubin khalqi wa minha wa shahara على المعاصي مبشر